Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi wannan mawaƙin mai suna Jafar Zaria wanda ya sace ‘yar yayasa wato daga Zaria ya kawo ta Kano ya kashe ta ya binne ta a yanzu shi ma ya mutu. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a yanzu inda wancan mugun wato saurayi ko mu ce mawaƙi mugu da ya sato 'yar yayarsa wadda suke ciki ɗaya da ita ya kashe ta har lahira ta hanyar binne ta a wato kicin ɗinsa ya rami ya binne ta ya siminti a kanta bayan ya sato ta ya garkuwa da ita yana neman kuɗin fansa wajen miliyan da yawa da ya faɗa inda daga bisani wato aka gano shi ta hanyar wanda suka haɗa baki da shi inda ya ji tsoron allah wancan ya tona asirinsa to a yanzu shi ma Allah ya karɓi abinsa shi ma ya mutu ga cikakken rahoton masu saurare idan ba za ku manta ba wato a wata ɗaya da ya gabata mun ka muku wani cikakken rahoto kan wani mai suna wato jafar zaria wanda ya kasance mawaƙi ne a masana'antar kannywood wanda ya yi waƙe-waƙe da yawa haddinin malaye ya yi wa waƙa a kwanaki inda a rahoton mu mun ka muku sa. Wato wannan Jafar Zariyan abin mamaki sai ya tsunduma cikin wato wannan sana'a ta wato ɗaukan mutane inda daga bisani bai fara da kowa ba sai ɗaya da take ta yayarsa inda ya ɗauko ta wanda asirinsa ya tono aka gano shi inda aka je aka tauno yarinyar kamar yadda aka kashe Hanifa haka shi ma ya yi wa wannan yarinya mai suna Amina 'yar yayarsa ya haƙa rami ya binne ta. A yanzu muke samun labarin cewar shi ma ya mutu, kamar yadda a yanzu za mu sa muku muryar yayan Amina ita yarinyar da ya kashe ɗin kuje yadda yake tabbatar da cewar Jafar ɗin ya mutu a hannun jami'an tsaro. Gashi ku saurara. alaikum sunana Aliyu mai Ni ne babban yayan Amina Sale Sani mai wanda aka kashe ta muka samu labari a ranar 25 ga watan Mai wancan watan da ta gabata wanda dan uwan mahaifiyarta Jafar Sidi Gambo wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarta ya kashe ta mata kisan gilla ya kuma birne ta a gidan shi da ke jihar Kano a kofar Wambai muka je muka birno gawanta a ranar biyar ga wata muka kawo ta zariya gida aka yi mata sutura aka yi mata sallar jana'iza kamar da addinin musulunci ta zo a shekarun ranar lahadi muka samu labarin mutuwan Jafar Sidi Gambo daga bakin jami'an tsaro na jihar kaduna mu ba mu samu halarta ba ba mu samu halarta zuwa ganin gawan shi ba ko kuma samun tabbacin haka amma tabbas mun sama daga bakin iyayen shi makusantan shi da dangin baban shi sun samu tabbatar mana da cewa jafar sidi gamba ya mutu har a ranar lahadin da suka je ba su samu karban gawon shi ba sai ranar litini aka ba su gawon shi suka yi mai tsallan jana'iza kamar da addinin musulunci ta nazar mun samu tabbas wannan yayin shi suka gaya mana to da wannan abin ne za mu gode ma dukkan wasu na nesa da na kusa da wanda suka ga mana godiya ta whatsapp da ta facebook da ta ko'ina ta kowane siga wanda suka yi mana jaje muna godiya a madadin gidan sani mai mun gode mun suna godiya allah ya saka muna dan allah bar zumunci kuma da wannan kira ne zan yi ina kira ga iyaye yan uwa mata da maza kowace su su kula da yaransu daga inda za fita da inda zai je Allah ya da kare mana su Allah ya kare mu mu ma gabaki da Allah sa mu karfin zuciyar mu to kamar yadda kuka saurara wannan shine rahoton da yake tabbatar da cewa shi Jafar din ya mutu shi ma bayan kashewar can yarinyar da ya hannun 'yan sanda kamar yadda ake wato jiran daukan hukunci a kansa. sannan bari mu samu ku wato waƙarsa da ya taɓa yi kafin mutuwa tasa lokacin da ya wa Odini Malaya waƙa kasancewar mun gaya muku mawaƙi ne na Kannywood. To dai da karshe kamar yadda kuka kalla sai dai mu ce Allah Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu domin wallahi mutum idan bai ringa addu'a ya fi ƙarfin zuciyarsa ba babu irin abin da ba zai aikata ba kuma dukkan wani abu da yake ba na mutum ba ya kamata mutum ya kau da san zuciya. Ka duba dai da kankin kansa akwai wani bidiyo da ya taɓa yi yake faɗakarwa cewa jama'a duniya ta ruɗe su cewar kowa shi yana neman sai ya yi kuɗi ta kowace hanya. Babu shakka ya yi kalami dai wanda kai ka ce ba zai tsinci kansa irin wannan rayuwa ba. Yanzu mai rayuwa ta Wakana kenan ya zo ya aiwatar da abubuwa a da ba shi da wannan abubuwan amma a yanzu ya zo ƙarshensa bai masa kyau ba domin wannan ba ƙaramin masifa ba ce don a rahoton da muka samu cewa lokacin da ya saci Amina bayan ya kashe tan wato bayan ya tole ita daga Zariyan daga can ya tole ita ya kawo ta Kano ƙofar Wambai a gidansa da ya kama haya inda a nan ne ya mata wannan ɗanyen aiki wanda ya kashe ta sannan kuma ya yanke mata kai ya yanke mata harshe sannan ya binne ta wannan ba ƙaramin cikakken rashin imani ya aiwatar ba sai dai mu ce ya Allah ubangiji ka tsare mu ka tsare zuciyoyinmu daga aiwatar da irin abubuwan da wato suke bala'i ne a gare mu Allah ka shirye dukkan waɗanda suke aiwatar da irin waɗannan abubuwa. Wannan ƙasa tamu Allah ka zaunar da ita lafiya abubuwan da suke damu mu Allah ya kai mana maganin su. To masu saurare me za ku ci a dangane da wannan rahoto mun gode. To yanzu kuma bari mu leƙa mu na tallace-tallace domin karɓar wannan sakonnin tallan. Assalamu alaikum jama'a barkamu da kasancewa daidai wannan lokaci a wannan tashar albarka. Yan uwa ina son yin gabatar muku da sabuwar YouTube channel mai suna Hausa Cartoon Top TV. Hausa Cartoon Top TV tasha ce wacce ake ɗora zafafan bidiyo na cartoon comedy masu matukar nishadantarwa. Kuma akwai sabon cartoon comedy series wanda ake ɗora episode daya a kullum. Ta haka dan uwa kar ka bari a baka labari ka je YouTube ka sace na Hausa Cartoon Top TV. Ka danna alamar subscribe kuma ka danna alamar ƙararra domin samun sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Kai na rantsa yau ba za ka tafi ko ina ba sai ka biya ni kuɗi na. Haba dai ka san dai na riga na cinye kuɗin nan bayan da za ka yi da ni. Au haka ma za ka ce a kwarai kuwa gashi ma kaji ka <laughs> kuma bari a baku labari domin hausa Captain top tv ta ce Tunani nake har ma ina yin jimami ina tuno da wannan rana aikin ka bai karɓar ka. Bismillahi allah kalikin halittu kai kai halittu a ciki kai yomu mutane sannan kai aljanu har ma dabbobi jam'u tsuntsaye duka har ma kwari fa dukansu ba wanda zai rage a mu idan mutuwa ta zo jama'a na yi sallama a gare ku wannan rana wani baiti na ɗauko wanda zai sa jiki ya yi sanyi na abin da ya zanto wajibi kuma dole akan rabbi na roke ka ka bani ilhama na karanta na tunawa mutane hadarin ta wannan rana Jama'a mi tunani duniyar nan ba komai bace, mi tunani sosai kullum raguwa ke yi, mutuwa yau ta zo ta ɗauki waninka kana gani